إله إلا الله وحده لا أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله سلم تسليما كثيرا قد قال بينني صدركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah godiya da kuma tara mu a wannan sahabbai a nan tsohuwar kasuwa domin shi littafi al-qur'an rahimahullah yau jum sha biyar ga watan sha'aban hijira du talatin da biyu wanda kuma ya yi daidai da sha shida ko sha hudu ga watan sha'aban sha hudu sha ga watan sha'aban wanda ya daidai da sha ga watan yuli miladiya dubu biyu da sha ɗaya allah ya mana muwafaka a cikin wannan karatun da zamu muna cikin kitabul azan babu buka ne waɗanda ke karantar da sha'anin kiran sallah da kuma ikama yau za mu tashi babi na goma sha biyar جني توا نسخة باب من انتظر الإقامة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب من انتظر الإقامة حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة وباب من انتظر الإقامة wanda ya jira yin ikama bayan an kiran sallah wata zai magana ne akan cewa ana jiran eh, ikama bayan an kiran sallah mutum ya zauna yana jira har a zo a yi ikama sannan cikin wani yanayi ne zai muna bayani sannan su ma menene fuka suka ce game da wannan jira ɗin kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi ya gabata a babi na sha hudu ya haɗe hada wannan tarjama wannan babin har ce manintazara iqama amma wannan babi shi ke da wannan jumlan manintazarar iqama sanya manintazarar iqama babi na sha hudu da ya gabata ibn hajar ya bayanin cewa kuskure abin nan مربو ثاني قال الإمام بخاري رحمه الله وحدثنا أبو اليمان عن حكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري هو أبو بكر محمد ابن مسلم المعروف بابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكي منذ الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي يا زمو إذا سكت المؤذن أولى الفجر إذا ما كان صلى ينشر بالأولى جنفركو من صلاة الفجر daga sallar alfijiri sakata zama na intaha kenan mai kiran sallah ya gama sai eh, mai kiran sallah ya gama sai ce bil'ula ba'un nan na matsayi ne an yake ba'un ko huruful jar gaba ɗayan su kamar yadda malaman nawa suka sani suna mai makwahin wasu ba'un na iya tsaya matsayin fi fi na iya tsaya matsayin ila ila na tsaya matsayin hatta to haka nan dai idan ya kasance har jar ne to wasu na maiwa mukuhin wasu to nan tana nufi a lokacin da mai kiran sallah sakata anil azanil ula ya gama kiran sallan farko min salatul fajr kuma kiran sallan nan na sallah alfijiri ba wata sallah daban ba idan ya shiru me ke faruwa to kame mu ji abin da ke faruwa wani kiran sallah ne na farko musamman wanda take nufi a wannan eh, maganar da take yi ya ce ta ce in ya gama قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر سيا جمع kiran sallar sai annabi صلى الله عليه ya tashi yayi raka'a biyu khafifatan قبل صلاة الفجر قبان fajr الفجر wani kiran sallah ne hankali ke komawa akan shi nan take kiran sallah na kiran sallan da ake bayan fitowa alfijiri shout shi shi ne kiran sallan farko da saboda mai ta ce kiran sallan farko bari waɗanda ke nesa kuma su ba da gudunmuwa kiran sallan da da an yi ji sai sallah dangantaka da ikama saboda ka so da kai da wacce ayyudun magana guda ce na daga ikamar da sallah ayyudun magana guda ce idan ana magana sallah to kiran sallah da aka yi bayan hudowa alfijiri kiran sallah na farko kenan wannan ma'ana ɗaya kenan wanda aka yi ko kayan hudowa alfijiri ya zama kiran sallah na biyu idan aka yi da baya da baya ko <laughs> ya zama na biyu kenan wannan ma'ana kenan sa'annan a wurin mashru'iyya a wurin shar'antawa a wurin fara yi a musulunci wannan kiran sallan da ake bayan hudowa alfijiri shi aka fara yi shi ne kiran sallah na farko eh, a musulunci don muna abin nan ba a kasance eh, abin nan nan a farko shi aka fara yi tukuna daga baya mazo sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a yi wannan din domin a sanar da mutane kusan hu cewa alfijiri ya kusa hudowa waɗanda ke tajiri su yanke waɗanda kuma ke bacci su ma su tashi saboda haka kiran sallah ɗin farko shine wanda ake bayan hudowa alfijiri bayanin da take a nan kenan to amma duk da haka eh, ba da an yi sabin alfajir bayan alfijiri ya bayyana sa'an nan ne ake kiran sallar manzo sallallahu alaihi wasallam sai ta ce raka a biyu khafifatai a wannan kenan na karantar da mu cewa wannan raka'atayn fajr kenan raka'a biyu kacal ake yi da duk da ke zuwa babu riwaya da ta saba akan haka nan kuma ana yi ne wani lokaci bayan hudowar alfijiri idan aka yi gabanin hudowar alfijiri to raka ta din bai yi ba sai an koma kuma sun matsaja'a sa'annan sai mazo sallallahu alaihi wasallam ya gincira ala shiqil ayman da tsagin jikinsa na dama hatta ya atiyahu al-mu'azzim lil iqama har sai mai kiran sallan ya zo mai ya sanar da shi cewa zai iqama sa'annan sai mazo sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya je ya shiga gaba sai a iqama ai sallah to na al-ibtija بعد ركعتي الفجر وقبل الإقامة يا بنا سنة كي نزاتي لما لما فكر سن قيد إلى شيوا قوان دي سن شيوا إني حقا نلتم بشي بزي تاري شبا sosai amma in yana hangen cewa ka in yi haka na bacci na share shi kada ya yi in yi haka nan zai ja makarsa musiba Allahumma san ya kasance cikin masallaci ne in cikin masallaci ya koma can karshen masallaci ya irin wannan gishirar kamin a tuwa ta da ikama to tuna cikin masallaci ne insha Allah ba zai samu matsala ba amma in gida ya aikata haka nan musamman ma cikin ɗakin da yake wata da shi kaɗai ne to kaga sai a ci a canye a bar shi can gishiri ko kuma shedan ya kwantar da shi gaba ɗaya to anan darussan da ke cikin wannan hadisin da ake ta maimaitawa kiran sallah bayan hudowa alfijiri ne kiran sallah na farko sannan daga hudowa alfijiri na ake rakatai alfajiri sa'annan idan ake rakatai alfajiri ana iya koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam a gincira tsagi na dama kamin a yi ikama a nan kuma mutum zai ta abin azkar inda suka sauka gare shi to lokacin da mutum ke da bukatan gincirawa ba shirkul aiman tsagen dama ake son ya gincira sai ya kasance tsagen dama in babu daman yin haka nan saboda wata illa to wannan sai shi hagu babu laifi amma in ba tare da larura ba duk lokacin da aka ce ga hagu ga dama dama manzo sallallahu alaihi wasallam ke fara gabatarwa sai a gabatar da dama na'am باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين آه ثم قال في الثالثة لمن شاء باب بين كل أذانين صلاة tsakanin kowace abinan kowane kiran sallah akwai sallah amma nan sai ya ƙari cewa liman sha'a ba ka wannan babin ya gabata to ƙarin da babu a wancan shi ne liman sha'a da kuma sigan yadda hadisin ya zo tare da maimaita na kulle a ne ɗin can riwaya da ta gabata dunkulewa ya sai ce salafar ya faɗi haka nan ne har uku amma nan sai ya faɗi ya zo da lafizan da mazo sallallahu alaihi wasallam ya amfani da su idan aka ce tsakanin kiran sallah da kiran sallah akwai sallah to kiran sallar eh, az-zuhur da kuma kiran sallar la'asar shi ake luki tsakanin kiran sallah da da iqama a kulli azanaini salat to saboda me ake ce mai iqama azan <laughs> eh saboda me ya yanzu da aka ambaci kira sallah azan kamar da malamai suka ce tagliban ba ambaci al'ikama da azan tagliban dorin jayarwa kamar yadda kiran sallah ke sanarwa cewa lokacin sallah yi, iqama ma hakanan sanarwa ke cewa ba sannan nan lokacin sallah kuma ya yi, wancan sanar da kai lokaci ya shiga tsohon kuma ana sanar da kai cewa to lokacin sallar ma ya yi don ga sallar nan yanzu za a yi ta saboda ku kowace daga cikin su sanarwa ce sa'an nan kuma saboda sigar alfaz ɗinsu da ake amfani da su duk kusan ɗaya ne saboda haka sai abin da aka ambaci ikama inda da azan saboda sigar shigensu kamar abu guda kamar yadda aka ce ma wata da rana an kamarai ko a shamsu wal kamar a ce musu kamarai to kamar abubakar da umar a ce musu umarai to haka nan abubuwa waɗanda suke da kama da juna sosai a rinja da ɗaya a kan ɗaya a musu bugu guda haka ibn hajar yayi bayani a cikin eh, fathul bari sai idan an ce tsakanin kiran sallah da iqama ake nufi cewa akwai sallah kenan na sallan da ake nufi kenan nafila ake nufi ba farilla ba idan an gama kiran sallah kahin a zo a iqama to ana so a yi sallah to kenan a ce ba da gama kiran sallah shi kenan sai a tar da iqama ba a yi iqama ba ana so a dan samu jinkiri kaɗan kamar yadda ya gabata sai dai kuma jinkirin ba wani abu ne mai yawa ba وقال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة بين كل آذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء gana uku sai ce liman sha'a ga wanda ya so anas radiyallahu anhu ko kuma aisha radiyallahu anha ta kasance tana cewa nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama takallama talata dan zai yi magana yana maimaitawa har sau uku saboda mai liyufama anhu dan domin a gane manufarsa ga abin da ya kasance yana hangen mai yiwuwa abin nan ne rikici ya shiga ga wani wanda ya saurara in so guda ne amma aka maimaita aka kuma maimaitawa kuma to an ɗebe kokonto ga duk wani wanda ke saurare to wannan na daga cikin kalmomi ko kuma jumlolin da ya kasance na maimaitawa to cewa liman sha'a ba dole ba kenan don jingina yin sannan ga son shi mai sannan ga ganin damar shi yanzu abin da za a jingina ga ganin damar shi wanda zai aikata da wannan aiki ba wajibi ba ne don wajibi ne ba cewa in ka ga dama na'am ke na hannun tsakanin kiran sallar magariba da ikama da kuma duk sauran salloli amma mu nan yanki saboda rashin sabawa idan rana ta faɗi ka shiga masallacin za ka yi nafila ya zauka zan abin kallo cikin masallacin ya kasance ba ahalar sunna ne tsuntsa a cikin masallacin ba ko kuma a ce in ba waɗanda suka fahimci wannan sunna a tsuntsa a cikin masallacin ba to ka zama abin kallo alhali da rana ta riga ta faɗi shi kenan da da balle an zo an yi kiran sallar magariba an tabbatar da kenan ladan ya ce mana lokacin sallah kenan yayi sai dan lokacin farin farin na ma yayi ina ga nafila amma sunna ba a yi sallan magriba ba duk wata sallar da zaka zo kai ka zo abin kallo za ta dibi ka da saba har kasa wani gina ma wani na iya jan tuwayin ka da zaune ka zauna ma'ana ka zauna alhali shi ne bai fahimci abin nan sunan ba نعم باب باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيدا عن ايوب عن ابي قلابه عن مالك بن الهويرك رضي الله عنه اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فاقمنا عنده عشرين ليله وكان رحيما رفيقا ولما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤم وليؤمكم أكبركم باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد wanda ke da ra'ayin cewa a wurin tahiya to mai kiran sallah guda ne kan zai kiran sallah kada wannan yayi wani kuma ce shi ma zai tashi yayi حدثنا معلى ابن عسد قال حدثنا وهيب ابن خالد عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة sa'id ibn zaid to da aka yi yawa lokacin usman ibn affan radiyallahu anhu wakilta abin da ya agaji yayi yi in an yi ikama zai tabbata sallah sai waɗannan da wakilta sun dawo sun ce mai sahu sun daidaita sa nan da ya yi ikama to yaya muke yanzu ladan ma ka cewa daidai da zau alhali aikin liman ne koko liman shi ne wajibin shi ya tabbatar da cewa sahu sun daidaita tsaf sanan yi ikama in ba haka ba ya yadda wajibinsa in sahu sun yawa ya wakilta nan faɗa mai sahu sun daidaita to shi nan bismillah sai ya kabbara a ci gaba da sallah to sa'an nan su kuma mu wajibin su ne sahun da kake in bai daidaita ba ka yi magana ka ce sahun mun ga bai daidaita ba a gyara sai liman ya birki sai an gyara tukun da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce wasu sallu kamar ra'aytu muni usalli a lokacin da khallaj ibn rafi wanda ake ce ma musi'u salati yi sallah manzo sallallahu alaihi wasallam ce irdi fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka je kai sallah domin kai ba yi sallah ba saboda me domin lam yusalli kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bai salla yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ke salla ba gaba ɗaya bai sallan ba baki amma shi nashin ya yadda wasu wajibai ne dalilin da yasa nan manzo sallallahu alaihi wasallam yake bai lam salli. idan ba wajibai aka ihmalin su aka yadda su ba to sallar ta yi amma tare da gurmunta wa ka son gurman ya sallah duk da mace ba ta son gurmayya balle sallar da za ta maka jagora zuwa aljanna saboda haka wajibin limamai ne su kula da wannan sannan duk wani mai sallah shi kadai shi ko wajibi ne ya kula cewa yanda yake sallan ga ya dace da sallar yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ke sallah ko kuwa don ga umarnin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar sallu kama ra'aytumuni usalli ba malik ibn al-huwairis kadai wannan umurni ya tsaya gare shi ba duk gaba ɗaya musulmin duniya gaba ɗaya su saboda haka a shekul islam imam al-albani rahimahullah ya yi ƙoƙarin fidda tsarin sallan manzo sallallahu alaihi wasallam sifar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ke sallah min at-takbir ila at-taslimi ka'annaka tara tun daga kabbara har sallama ka ce dai ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai kana gani shi yana sallah dalilin da ya sa rubuta wannan littafi cewa ya leƙa gaba ɗaya siffofin sallah a mazhabai babu mazhabar da ta daidai kudda ko ina da sallan manzo sallallahu alaihi wa sallam babu wannan mazhabar sai gaba ɗaya hita batun mazhabobi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama yusalli wa isman mazhabi kaza au kaza kaza ba la kama usalli yake kama ra'aytu muni usalli saboda ka sai zo da tsarin sifan sallan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah saka masa da alkhairi sannan manzo ya ce fa salatu idan sallah ta halarto falyu'azzin lakum ahadukum ɗayan ku ya yi muku kiran sallah ina imam bukhari ya fi da tarjama kenan fal yu'azzin lakum ahadukum manzo sallallahu alaihi wasallam yace bai ce isnani ba bai ce salasa ba to saboda haka mutum guda kenan zai kira sallah ya isa wal yaqummakum akbarukum amma babban ku kuma wanda ya fi ku shekaru ya muku limanci saboda mai manzo sallallahu alaihi wasallam yace haka alhali ya ce ya ummul qauma aqrahu li kitabillah wanda fi su iya karatu alqur'ani shine zai musu limanci gashi kuma ya ce ya ummukum akbarukum jannan dukkan su sun karantu kowane su ya karantu yana da alqur'ani na sallah sannan yana da kuma mai sunna na gane tsarin yadda ake sallah don ya karantar da su sannan ce to ku yi sallah kamar yadda huga illa sallah saboda haka duk gaba da sun karantu to abin da aka yi la'akari da shi a nan a wurin kiran sallah babu bambancin shekaru da dattijo ne da matashi ne da yaro ne sai suka a wurin kiran sallah sai sa manzo sallah da sallan bai ce akbarukum ba dan nan duk wanda ya shi kenan amma wurin abin da limanci sai ya ce mai akbarukum ana za mu yi mahanga cewa kenan limanci na da ƙarin bukatar wasu sifofin da kiran sallah bai da bukata da ɗannan sifofin natsuwa cikar hankali limanci na da bukata da su yanda kiran sallah bai da bukata da su to ga duk alamu wanda yake mai shekaru za ga cewa hankalin shi ya fi cika bisa ga wanda shekaru su bai kai haka nan ba sannan ya fi shi natsuwa ya fi shi sanin muhimmanci aikin da ake yi na aduba kada samu tangarda da dai wasu sifofi waɗanda suka dace to dalilin da ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam alaihi akbarukum abin da wanda ya girme muku kenan to wannan hadisin dai yana zuwa kuma nan gaba zai maimaita mana shi tare da fidda wasu fawaid kuma باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم باب الآذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة تأتي باب الأباب الآذان والإقامة للمسافر da za kanu jama'a al'azali wal iqama yin kiran sallah da kuma iqama ga matafiya ko matafiya idza kanu jama'a in suna da yawa in abin nan jama'a ke tafiya wa kazalika bi arafa haka ma in an zo arafa ma ayi kiran sallah ayi iqama wa jam'in haka ma in an zo muzdalifa ai kiran sallah ai iqama wa qawl al mu'adhdhin as-salatu rihal da kuma cewar da mai kiran sallah zai yi a cikin kiran sallar sa yace as-salatu fi rihal sallah kowa yayi ta a masaukinsa fil lailati al-barida aw a cikin dare mai tsananin sanyi ko kuma lokacin da ake ruwan sama فحدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر هو أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أبو ذر ياتي منكسر تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو رنتهيه فأراد المؤذن أن يؤذن سيمي كرا صلى يلتي يكرا صلى في بلال ابن أبي رباح رضي الله عنه فقال له أبرد سيا النبي صلى الله عليه وسلم يكي مسك جنكرتا هرانا قتي سني كدن ثم أراد أن يؤذن سيدا جنكرتا تاشكم الزوا كرا صلى فقال له أبرد النبي يكي مسك جنكرتا ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد كان نبي ماذا ليك حيث كرتا حتى ساوى الظل أكلونا هل لو كتن دا إنوا سكي دي دي دا أكلونا كنقوا واتو قنقوة إنوا تا يدي دي دا سينتا a lokacin kamar yadda fuka hawa suke cewa an kai ƙarshen muktari na sallah lokacin da tsawon komai zai kai daidai ilai kai idan za ka tsaya ne ka duba inuwarka sai ka zirga duk gabobin ka cikin inuwar tsawon kai wannan lokaci ka ta kai tsawon ka kenan to an kai karshen muktarin azuhur to sa'an nan mazo sallah alaihi sallah ya ba shi dama hatlul jam'i ne na kan na'am fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam nan hatta bai ce mai komi ba wato hatta eh, sawa zillu aslul da annabi ya ga an kai wannan lokacin da ta yi zai kira sallar sai kyale shi bai hane shi ba daga ce wato lokacin nan ce kuma a jinkirta kuma to za a wuce kuma lokaci saboda haka sai ba ki dama hatta alghaya kenan a wurin malaman na hau. فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai dalilin da yasa ya halarci ki kiran sallar tun farko yace inna shiddatul har lalle ne tsananin zahi min faihi jahannam ya hito ne daga shedan jahannama wannan hadisin ya gabata a can cikin babul mawaqi ai magana a can jahannama ta kai koke ga Allah madaukin sarki cewa sashi na cin sashi sai ba ta damar yin numfashi a lokaci biyu lokacin tsari da lokacin bazara to shi ne zahin da muke ji kenan da kuma sanyin da muke ji lokacin sanyi ana Allah ya mana tsari da zahin jahannama حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الغويرث رضي الله عنه قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما وعندما أنت حديثي لأنك بات إمام بخاري يا مدنا الآذان للمسافر Eh, wal iqama ko to ai magana al azan amma ba magana al iqama ba amma dai wurin tafiya ake saboda haka ba azan ba tare da an iqama ba dalilin da sai ya kawo wannan hadisin nan anan inda zuwa ka ce azan to ko sai an iqama to hadathna muhammad ibn yusuf alfiryabi shirnisi abdullahi ibn yusuf yake eh wala eh ba kai ko wata ko ya ta shiga ku abdullahi ibn yusuf shine at wannan muhammad ibn yusuf yake akwai al akwai eh, ya muhammad ibn yusuf alfiryabi sannan muhammad ibn yusuf albikalbi to waɗannan guda biyu duk cikin ɗabaka guda suke malamai imam bukhari ne sai mai biyo bayan shahadas na sufiyan wannan idan ya kasance alfiryabi ne muhammad ibn yusuf sunan sufiyan shi ko ibn sa'id ne a sauri ba ibn uyayna ba eh so uh, muhammad ibn yusuf uh, al-firyabi shike ruwaya ga ibn uyayna shi ko muhammad ibn yusuf al-bikandi shike ruwaya uh, uh, wannan al-firyabi ke ruwaya ga ibn uh, sa'id al-sauri shi ko al-bikandi yana ruwaya ga ibn uyayna to saboda haka da haka ake iya abin nan bambanta su <coughs> na'am to shi muhammad ibn yusuf afwan muhammad yusuf asriyabi yana riwaya ga dukkan su gaba ɗai amma lokacin da zai riwaya ga ibn uyayna zai nasabta shi a gane ba kamar yadda nan ya ɓoye cewa sufyan kawai ba eh? inda ibn uyayna ne zai ce ibn uyayna ko kuma ce sufyan ibn uyayna zo da sunansa da abin da kinayarsa na'am عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن مالك ابن الهويرث رضي الله عنه قال اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر وسم تاني غدا دي سو النبي صلى الله عليه وسلم سنه التي انتهيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي مصر اذا انتما خرجتما فاذنا اذا كنت هيا ورين تهيا fa'azzina ku yi kiran sallah su duka kiran za su yi kiran sallah eh su ya ce fa'azzina ku yi kiran sallah me ya ke iya fahimta a nan ɗaya eh, ya yi sama ɗaya ta umarni aka ba su biyu ba Eh? ito nan kuma sai zo da umarnin mutum biyu eh, ga wani can wanda ke saurare wanda ke koyi ko yawwa wanda ke koyi eh hakim guda shi kiran sallah guda shi iqama ga iqama can ta yi sun ma aqima Eh, eh, sun ba a kima ga jata ya sama da aka ban kai baka yi kama mata kwan kamar yadda wancan bawa Allah yake ɗaya eh, zai kiran sallah ɗaya yana ikabin nan ne koyi da mai kiran sallah don dukkan su ladan su ɗaya yadda mai kiran sallah da mai koyi da mai kiran sallah dukkan su ladan su ɗaya saboda kamar duk gaba ɗaya sun kiran sallah kenan ko kuwa ya kasance idan an ce mutum biyu su yi abu abin da wani ke ɗauke ma wani to in guda ya yi shi kenan dukkan su sun yi na'am jawabin da malamai suka bayar a nan wurin kenan sun ma a tsima yake sannan kuma ku yi kama to a nan za a ce mai kiran sannan shi zai ikama to ga wani fakiri ba kai da limanci ba mallam don ma kima an kace eh su tsaye da sallah watan ba a ikama ma ake nufi ba tsaye da sallah ake nufi gashi nan sun mali umma kuma akbar kuma ba kai ka sallan mata kuma nan ga ikama dai ake na'am kiran sallah da ikama sunan su guda don sunansu guda sai a sai dukkan su sai kama guda na yi guda na kwaikwayo da shi sau ga wani faƙi kuma ehe na'am wani na ya ɗauke ma wani sau kun ba da maloni biyu da malamai suka bayar kamar yadda wannan yake bin guda yi guda ya koyi da shi ibn hajar ya ce wannan wasu malamai sun kafa hujja a kan cewa ana iya koyi da mai ikama da kuma wanda wacce malamin ya faɗi cewa idan ya kasance aka ba mutane biyu umarni abinda ɗaya ke iya da abinda ne wani ke tsaya madadin wani idan ɗaya ya yi to kamar dukkan su sun yi kenan sai game da wannan da sun koyi da ikaman ina ga ainihin tambaya sau biyu akan koyi da ikama koyi da mai ikama ko to malamai na da sabani akan wannan matsalar in dai duk lokacin da aka min tambaya zan kawo matsalar sai ba da hukuncin da wasu malamai suka rinjayar cewa ba za a yi ba ko ba a yi imam albani shi yana ganin cewa ana koyi da mai ikama saboda ya ɗauka cewa ikama ana ce mata azan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tum almu'azzina faqulu mithla ma yaqul don kuka ji mai azan mai kiran sallah da ikama ku faɗi daidai abin da yake faɗi saboda haka a akan cewa ana ikama, ana koyi da mai ya yi wannan magana cikin littafin sa tamamul minna wanda ke son karin bayani yana yi jeji ba to dalilin da ya bayar kenan to wannan dalili abin ya kubuta sai ya kubuta cewa ana ce mai a azan kawai to lokacin ne wannan dalilin zai kubuta amma kamar yadda nace ibn hajar bai yadda da haka nan ba cewa an ce ma iqama azan ne saboda kama da suke da takliban to sannan kuma dalilin bai zo akan iqama kawai ba dalili ne am ya haɗe in an ce iqama to ga kiran sallah ya zo saboda kame a amfani da wannan dalili akan iqama sai in ya kasance akwai dalili khas wanda zai nuna haka nan ba za a yi amfani da shi to ibn usaimin shi ko rahimahullahu cikin sharhin da yawa sharhin al shi kuma yace a ba a koyi da mai ikama